الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم um, yau 25 mu eh? yau 25 ga watan jumadar hula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da 23 ga watan februari shekara ta 2017 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babu man ajiyar nafsahu da ya hamira ala zahari na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu man ajiyar nafsahu da ya hamira ala zahari babu mutumin da ajiyar nafsahu ya suhurtar da kanshi da ya hamira ala zahari domin ya yi dako a bayansa ya halatta mutum ya zuhutar da kashi ba na mutum ya ba da kashi haya a ɗauke shi haya ya yarda a ɗauke shi haya domin ya ringa dako an gane ku ka ɗauke ni haya ya ringa yin dako ya halatta sun son saddaka bihi sannan sai ya yi sadaka da abin da ya samu da kuɗin wannan dako din wa ujratil hammal wa ajrul hammal ko ujra ce ujra na'am da kuma wato ajarin amal da albashi jirga na mai ɗaukar kaya kenan yana daga cikin sana'a shi ma sana'a ne an gane ku to abinda ake biyan dako mai dako in yi dako shi ne kudiratul hamad na'am حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي نعم حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال an karɓo daga abi masudin al-ansari Allah ya ƙara mishi yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara na bi sadaqa ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam idan ya umurce mu da yin sadaka in talaqa ahaduna ila suq to sai ɗayan mu ya tafi zuwa ga kasuwa fa yuhamil sai yayi dako an gani da zarar manzo Allah ya ce mu kawo taimako dan ayyuka musulunci aiki sai ɗayan mu ya wuce kasuwa ya je da kotun da ba shi da kuɗin a lokacin sai yusibul mudda sai ya samu mudu daya mudun nabi wa inna li ba'dihim la mi'ata alfin to nan yana magana a wancan lokacin kenan lokacin da yawa daga cikin sahabbai talakawa ne idan idan lokacin da aka saukar da ayan man zalla zai yi quridullaha qardan hasana fa yudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun kaza misali ko lokacin da aka saukar da wannan aya din to da yawa daga cikin sahabbai talakawa ne abin da suke yi shi ne sai su je kasuwa sai suka je kasuwa sai su yi dako sai su samu kuɗi sai su kawo don su ba da taimako fi sabilillah to yake to amma yanzu Allah cikin ikonsa Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwar yanzu wasu daga cikinmu suna da dinari dubu ɗari wasu daga cikinmu yanzu sun yi kuɗi sosai yanzu sun samu dinari dubu ɗari alai shi ma na rahu illa nafsu sai ke cewa ba ma ganin wato yana nufin wani sai shi kansa cewa asalin shi da ta koyi fi amma yanzu ya zo miloniya an gane wannan ko kenan musulunci baya kyaman neman kuɗi ko musulunci ya yarda mutum ya nemi dukiya amma kuma nema na halal kuma musulunci bai sanya iyaka ga dukiyar da zaka mallaka ba kada wani ya ce to ai shi yana ganin duk wanda ya mallaki kuɗi ya kai biliyan kaza ya koma shan haram a musulunci bai baka dama ba a musulunci bai iyakance maka ga iya dukiyar da zaka mallaka ba ya ce sauran haramun ne a'a duk abin da ka mallaka ma dama ya zo ta hanyar halal ba matsala insha Allah na'am babu ajiri samsarati babu jingana dillanci idan mutum yana